This is the voice of America, is in Hausa. Sashen harshen Hausa ne daga nan murya Amurka a Washington DC ke muku magana akan mitoci 22 da kuma 25. A jamhuriyar Nijar ma za a ji a gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niya kan intanet muna nan a voahausa.com da sashen hausa.com. Jama'a masu haramu assalamu alaikum barkanmu da yammacin yau. Sunana Bello Habib Galadanci tare da Jimmai Ali muke fata kuna lafiya. Bari mu ji kana labaran. Shugaba Obama yana son Majalisar Dokokin Amurka ta amincewa rundunar sojan Amurka ɗin tura karin sojoji biyar zuwa Iraq a zaman wani ɓangare na yunkurin murkushe 'yan tawayen ISIS. A Najeriya kuma wata kotun tarayya a Abuja ta baiwa Spectre Janar na 'yan sanda umarnin cewa ya maida wa kakakin majalisar wakilai jami'an tsaron lafiyarsa. Sannan kuma duk da saɓanin da suke da shi a kan Ukraine, Amurka da Rasha sun yadda za su yi musayar bayanai akan abubuwan da suke faruwa a ƙasar. To, madalla, ko kun san abin da 'yan Boko Haram suke yi wa mata a can mubi? wannan tambaya ina mijin ki mijin ki in kin ce mijin ki bayanan shi kenan dai sai sai ta mijin ki bayanan dama da gudu ne ba da miki aure kawai da wani zama to game da wannan batun ne da mata barbarewar tsaro a arewa maso gabashin Najeriya yasa gwamnatin Najeriya take ci gaba da shan suka inda yadda nake gani gwamnati sako-sakon da take yi to wallahi sai sun zo har gidanta gidan gwamnati akwai ma shirin amsoshin tambayoyinku da ibrahim ka almasi garba zai gabatar amma barin fara cika labaran duniya Assalamu alaikum masu sauraro ga labarin mai karantawa Jummai Alli. Shugaba Barack Obama na Amurka ya baiwa rundunar sojan Amurka umarnin cewa ta tura ƙarin sojoji 1,500 zuwa ƙasar Iraq a zaman wani bangare na aikin murkushe 'yan tawayen ƙungiyar ISIS. Jami'an fadar shugaban ta White House sun ce sojojin da za a tura ba za su taka rawa a fafatawar da ake yi ba. amma za su taimaka wajen horaswa da baiwa sojojin Iraq da na Kurdawa da suke fafata da 'yan yakin sa kan shawarwari. Shugaba Obama zai buƙaci Majalisar Dokoki da ta na'am da ba da dala biliyan ɗaya da dubu miliyan shida domin kafa cibiyar horaswa da taimakon yunkurin horas da jami'an tsaro. sanarwar da aka baya jiya juma'a an bayan ne bayan da shugaba obama ya gana da shugabannin majalisun amurka ana sa ran ya tattauna wannan bukata da shugabannin majalisar da kuma sha'awar ganin cewa majalisar dokoki ta jefa ƙuri'a na'am da yin amfani da ƙarfin soja a kan 'yan yakin sa kan ƙungiyar isis jami'an amurka sun ce wasu daga cikin sojojin da za a tura za su yi aiki a cibiyoyin iraq da suke wajen birnin bagadaza da ibil domin baiwa sojojin iraki shawarwari da kuma taimakonsu. su wasu kuma za a tura su wasu yankunan kasar iraki domin su horar da sojojin na iraq a can najeriya kuma wata babbar kotun tarayya a abuja babban birnin kasar ta bai wa spectre janar na 'yan sandan najeriya suleiman abba umarnin ya maidawa kakakin majalisar wakilan najeriya aminu tambuwal jami'an tsaron lafiyarsa da jami'in tsaron ya janye a makon jiya ga wakilin sashen hausa nasiru el da sauran bayani Kotun dai ta ce sufetin ya kuskure tanadin doka kan janye jami'an tsaron gabanin tsigiya ko murabus ɗin kakakin. gabanin ganin shin sufeton da ya dogara da sashi na 68 na tsarin mulki wajen ɗaukar matakin da nuna tambal ya sanar da mukaminsa don sauya sheka zai mutunta umarnin kotun ne ko ko a'a masana lamuran yau da kullun da 'yan najeriya na mai da martani kan matakin Masanin harkokin mu'amalar al'umma Kabiru Ibn Muhammad na ganin rundunar 'yan sandan ta saba doka. Amma idan za su jiraran da duk suka dawo zaman su na majalisa suka ce to za mu yi ƙuri'a za mu sauke shi idan masu ƙuri'a suka yi rinjaye aka sauke shi to wannan ko shugaban 'yan sanda ya ce a janye ko ba a ce a janye ba dama wannan daman ya same ta ne domin matsayin da Allah ya bashi 'yan majalisa suka yarda da shi idan kuwa ba a kai ga wannan matsayin ba to san rai ya shiga kuma zalunci ya shiga me ke nuna wa kenan game da 'yan sandan Najeriya eh ba su da alƙibla mijin iya baba kenan kawai shi kenan domin yanzu wani ne da mulki kaga sun biya rima sun sha kiɗa kenan hakanan shi ma mai sharhi kan lamuran siyasa dauda adamu dungaya ya ce rundunar yan sandan na yin hukuncin tallafa yan mowa ta hanyar dakile yan bora ba a kansa kawai aka fara canja sheka ba yau inda a ce a apc yake koma pdp idan security yana da goma misali da iya kara masa arba'in su zama hamsin apc su ba 'yan ƙasa ba ne ko ba 'yan najeriya ba ne ko doka ba ta kansu saboda haka duk wanda ya laifi ya kamata a hukunta shi wadda kuma dama ta ba bashi damarsa ya kamata a tabbatar masa da damarsa masu sharhin dai sun buga misali da sauya sheka da wasu gwamnoni suka yi daga adawa zuwa pdp da ke cin gajiyar kariyar mulki amma ba su fuskanci wata barazana ba sai ma gagarumin bikin amsassu da shugaban kasa kan yi ana shewa da yada siyasar ta zarce. nasiru da malika murar amurka daga abuja najeriya Mun gode Nasiru. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce Amurka da Rasha sun yarda cewa za su yi musayar bayanai akan abubuwan da suke faruwa a ƙasar Ukraine. Mr. Kerry ya faɗa wa 'yan jarida a wajen taron kolin ƙungiyar APEC a Beijing ƙasar China a yau Asabar cewa duk da saɓanin ra'ayin ƙasashen biyu akan waɗansu abubuwa da suke faruwa a Ukraine ɗin ƙasashen biyu za su yi musayar bayanai akan waɗannan batutuwa. Dangane da takunkumin da aka, aka azawa Rasha, Mr. Kerry ya ce zaɓi ko kuma matsayin da Rasha ta ɗauka a Ukraine su ne za su tantance abin da zai faru ko ba jima ko ba daɗe. Haka kuma ya bayyana begen ganin cewa ya yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da aka kulla tsakanin gwamnatin Ukraine da 'yan tawayen ƙasar masu ra'ayin Rasha akan iyakar gabashin Ukraine ɗin ya ci gaba da kasancewa da muhimmanci. Sakataren harkokin wajen na Amurka ya wannan furicin ne bayan wata 'yar ganawa da ya yi da takwaran aikinsa na rasa Sergei Lavrov wanda shi ya ƙi amsa ko kuma ya kaucewa ba da amsa ga tambayoyin da 'yan jarida suka yi akan hannun da rundunar sojan Rasha ke da shi a Ukraine. Furucin da Mr. Lavrov ya yi dangane da yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta shine cewa saura ya rage ga 'yan tawaye da guma gwamnatin Ukraine da su daddale yarjejeniyar. To waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. jami'an kasar pakistan sun ce an kashe akalla 'yan yakin sa kai guda goma sha bakwai a asimaman da su 'yan tawayen suka kai cikin dare akan wani wurin binciken soja da bai yi nasara ba a yankin kan iyaka na arewa maso yammacin kasar jami'an soja sun ce jiya juma'a da daddare fada ya barke a gundumar kaiba da ke kan iyakar afghanistan inda kimamin 'yan yakin sa kai sittin suka kai su wajen binciken yankin Spikamar, bayan da aka yi sa'o'i ana fafatawa sojoji sun sami nasarar fatattakar maharan jami'an sun ce da sanyin safiyar yau asabar suka gano gawawwaki goma sha bakwai a yankin ƙungiyar 'yan tawaye haƙani ta afghanistan wadda aka daɗe ana tsoronta ta daɗe tana amfani da arewacin yankin waziristan wajen ƙaddamar da hare-hare ta kan iyaka akan sojojin ƙawance. Kwamitin Sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya azawa tsohon shugaban Yamal Ali Abdullah sale da wasu shugabannin 'yan shiyayen Yamal guda biyu takunkumi a saboda ya ce suna jawo wa zaman lafiya da kwanciyar hankali a Yamal barazana. Cikakkun labaran duniyan kenan daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. To 'yan bindiga da ake kyautata zaton 'yan Boko Haram ne suna kama mata a garin Mubi suna ɗaura musu aure. Ga Ibrahim Abdulaziz Ayola. ya zuwa yanzu 'yan kungiyar ta boko haram ne yake ci gaba da kafa daularsu a yankin da tuni har suka fara aurar da 'yan mata da kuma mata da mazajen su so gudu suka bar gari kamar da yadda shaidun gani da ido ke cewa. yanzu suna kakkama 'yan mata kanana kanana saboda shi da mata masu aure da mijinsu ya suka tafi. haka su kyauta eh, wallahi yanzu eh, da an an tambaya ina mijinki mijinki in kin ce mijinki baya nan shi kenan dai sai su ta mijinki baya na dama da gutu ne baya daura miki aure kawai da wani daban haka suke eh wanda ya gutu dama da gutu ne baya da mota dauki aure kuma daura mata da wata da kawai Kawo yanzu dubban jama'a ne hare-haren 'yan bindiga ya raba da gidajensu a jihohin Adama, Borno da kuma jihar Yobe bayan ma ga tashe-tashen bama-bamai da ake samu cikin kwanakin nan. Wannan ne dai karon farko da al'ummomin yankin da yanzu haka ke hannun 'yan Boko Haram din ke fitowa fili suna yin kira ga 'yan asalin yankin da ke rike da madafan mulki a gwamnatin tarayya da suka hada babban hafsan sojin Najeriya Alex Bade da ministan harkokin mata Hajiya Zainab Maina da kuma ministan harkokin matasa Mr. Bone Haruna da su hanzarta ajiye makamansu su komo gida. kawo yanzu ma kananan hukumomin hudu ne ke hannun yan boko haram din a jihar adamawa da suka da karamar hukumar madagali wanda ita aka fara kwacewa yau fiye da watanni uku sai micika mahaifar ministan matasa bauni haruna kana kuma da kananan hukumomin mobi ta arewa da mobi ta kudu da ke zama mahaifar babban hafsan sojin kasar alas bari da ita kanta minista harkokin mata hajiya zainab maina to ko shin ma me yasa al'ummomin yankin ke wannan gira dr umar duhu dan asalin karamar hukumar madagali ne da yan bindigan su kwace yau fiye da watanni uku ah, duk wanda ne yanzu ke mulki a gwamnatin jonathan bai fita ɗaya ko ya aje mulkinsa ko ya aje wannan makami da aka bashi yace to tun da mutane suna wahala ni ma na ajiye ba kaga bai nuna cewa yana tare da mutane saboda ka duk wanda yake zaɓe ko kuma wanda aka bashi mukami bai fita ya nuna yana tare da mutanensa ba to mutanen ma ina magana nan a madadin mutanen Muna na arewa ne na mutanen daga mubi zuwa madagali gaba ɗaya ne muna magana cewa mu kuma daga yau mun ɗauka su ba ƴaƴanmu ba ne dun ba su nuna suna tare da mu ba dun ba su sun gaje watan gaskiyan abin da ke faruwa ba abin da ke faruwa na abin takaici ne mutane suna wahala su kamar gashi muna da ciwon defense star four star general Najeriya gaba ɗaya ɗan dan bimtim ne daga mubi yake ga su Boni Haruna ga su Zainab Maina ga sanatocinmu sanatocinmu kan kamar Bindo na ga yana ta kuka yana kokari sauran su fita mana su mara masa baya ai abin da ya kamata shi ma da yake karin haske malam Ahmad Sajo ya ce kawo yanzu tun bayan kwace garin Mobi yau da mako guda ba ma wani jami'in gwamnatin tarayya da ya fito jajanta musu duk da cewa ɗansu ne ma babban hafsan sojin ƙasar mun sani cewa mu na mubi har yanzu yana hannun mutanen nan hukumomin Najeriya ba wani mataki da suke ɗauka na karɓo mana garin nan namu hannun mutanen nan hatsari ma mu abin da ya fi damun mu shine har yanzu babu wani jami'in gwamnatin tarayya wanda ya buɗe baki ya ko jajanta mana ma balle ya nuna cewa wannan abin ya dame su. Mun mu dai muna halin Allahu Akbar Allah da ya taimake mu Allah ya kare mu kiyaye mu ya kare mana kasan mu Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya Madala a gaida Ibrahim Abdulaziz. To game da wannan tabarbarewar tsaro ne da kuma kon gaba kon baya akan tsagaita wuta tsakanin gwamnatin Najeriya da kungiyar Boko Haram. Jama'a da yawa suke so su kai saboda rashin fahimtar me ake ciki. Barin haɗa ku da Nasiru Adamu Hikaya ya mana ƙarin bayani. kara ta'azzarar lamuran tsaro bayan ayyana sulhu da gwamnatin Najeriya ta ce ta yi da jama'atu a halin sunna lidda wal jihad Boko Haram ya sanya mutane suna tababar irin bayanan da za su gamsu da su daga bangarorin biyu. zai yi wuya ka wuce taron mutum biyu musamman ma a arewa maso gabas baka ji suna jajanta wannan mummunan yanayin ba da ya kara jefa sabbin garuruwa cikin makoki ko ko suna na dauda adamu dungaya daga lokacin da ake magana an daidaita da wayannan mutane zuwa yanzu mutane nawa aka kashe bayan an daidaita da su ne fa ake magana an zo aka karɓi mubi aka yi a gombe layin an je ashaka an yi an yi a nafaɗa akwai babban malami da aka kashe shi a nafaɗa wannan malami sannan ne wanda kowa san shi saboda haka yaya za ka gane cewar an daidaita din menene hujjar cewar an daidaita ta yaya za ka gane an daidaita din kai ya kamata a ce wata kungiya a ƙasa ta fito a ce har ta fi ƙarfin gwamnatin tarayyar najeriya ba masana harkokin tsaro na duba wannan lamarin ta hanyar bugun jaki da taiki gama abin da ɗaya daga su kabiru da muke cewa ina gani akwai matsayi biyu na farko bisa ga jawaban 'yan kungiya jama'atul al-sunna jihad suke yi sun nuna cewa babu sulhun da za a in ba bisa ga shari'a ba to kuma ba na tunanin jawabin da gwamnati ke yi suna tunanin amfani da ka'idodi na shari'a wurin fito ma wannan al'amarin cewa akwai fatar cewa nan gaba za a samu sulhu ba na tsammanin hakanan don dukkan su su 'yan kungiya suna nan wannan bangaren gwamnati na wannan bangaren to kaga ba zai yi ba a yi sulhu a hakanan dole ne sai an samu matsaya wadda cewa akwai fahimta tsakanin gefen gwamnati da kuma na 'yan kungiyar kafin a samu misali wanda ma zai shiga tsakani har a tafiyar da sulhu. in ba manta ba hatta 'yan kato da gora da kan zama dakarun dare ɗaya amma wasansu sun arce daga dagar na nuna sulhun hakika shine ya fi zama mafita ai ba wannan kasa ba in dai yadda nake gani gwamnati soko-sokon da take yi to wallahi sai sun zo har gidanta gidan gwamnati ko ina najeriya wa'annan yadda suka yi za su ɗoka ba maganan yankin borno da da da da, da su adamawa da yobe ba ba inda ba in su ce za su shiga za su shiga wato mana kana ga sam idan da za su ga mutuwa a can ba sa tsoronta a to ba sa tsoronta da tabbas wannan ba sa tsoronta dan in ka samu sojojin da suka tsere a bama sun baka labari za ka yi mamaki wa'annan kamar sun sha wani abu ne ana kashe su, suna tururuwa ana kashe duk wanda an kashe sai taka dan wasa ya tsallaka shiga haka suka kwace ba ma dan katu da gora daga bama da ya garzayo shiyar abuja don tsira da ransa wani labarin da na samu daga gombe wani dan gudun hijira daga mubi ya zo gombe wajen yan uwansa amma ya sake sallama don ficewa daga yankin arewa maso gabas sai dai kash bom ɗin tashar gombe layin ya rutsa da shi ya yi asarar kafa daya da samun mummunar kuna nasiru da maili kayan murar amurka daga abuja nigeria. madala a gaida a adamu alhikaya kar a sha'afa na tare ne da sashen hausa na murya amurka a washington dc yanzu agogon mu karfe goma na safe da mintuna goma sha shida ga shirinmu na gaba masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Dan Allah ku bincika min ko ziyarar ibada da Kirista ke kaiwa birnin Kudus tana da wani asali a addinin Kirista? Kiristan wasu ƙasashe na zuwa birnin Kudus banda na Najeriya? Kuma waɗanne irin ibadoji suke yi a yayin wannan ziyarar ibadar? mai tambaya ya haya abubakar ƙarfi malumfashi. To idan mai tambaya malam ya haya abubakar ƙarfi malumfashi kana kusa da akwatin rediyonka ga abin da ya sauƙaƙa. Malam ya haya kafin in je ga amsar tambayar ka kai tsaye bari in shimfiɗa. Bisa ga Bible ko littafi mai tsarki, Allah ne da kansa ya shelanta birnin Kudus a matsayin birni mafi tsarki a addinin Kirista. Zabura Sura 132 aya 14 da Zabura Sura 68 aya 15 da kuma Zakariya Sura 8 aya 3. Hasali ma ita kanta aljanna Allah kan musalta ta da birnin Kudus. Wahayin Yahaya Sura 21 aya 1 zuwa 32. Sannan birnin Kudus na da wasu ƙarin sunaye kamar haka Urushalima da Yerushalayim da Jerusalem da Bait Hamakdash da Ibraniyanci ko kuma Bait al da Larabci. To amma a nan za mu riƙa amfani da sunan birnin Kudus da kuma Urushalima. Bari mu fara da tambayar ka ta farko kan shin ziyarar ibada da Kirista ke kaiwa birnin Kudus tana da asali a addinin Kirista? Malam Yahaya bisa ga littafi mai tsarki ko Bible a turance tun kafin a fara ziyarar ibada zuwa birnin Kudus Allah ne ce za a yi. A Zakariya Sura 8 aya 20 zuwa 22 ana cewa, Mutanen birane da yawa za su hallara, mutanen wani birni za su tafi wurin mutanen wani birni, suna ce masu, Za mu tafi mu roƙi alherin Ubangiji, mu kuma nemi Ubangiji mai runduna, ku zo mu tafi, jama'a da yawa da al'umma masu iko za su zo Urushalima su nemi Ubangiji mai runduna, su kuma roƙi alherin Ubangiji. Ga abin da aka ce a Shu'aibu ko Ishaya Sura sittin, aya 6 zuwa 12 game da ziyarar ibada Urushalima. Babban ayarin raƙuma zai zo daga Madayana da Efa, za su zo daga Sheba su kawo zinariya da kayan ƙanshi. Mutane za su ba da labari mai daɗi akan abin da Allah ya yi. Dukkan tumaki na kedar da Nebayot za a kawo miki su hadaya, a kuma miƙa su akan bagade domin Ubangiji ya ji daɗi. Ubangiji zai darajanta haikalinsa fiye da da. Malam Yahaya, ha Salima, bisa ga Bible Allah ya ce, za a kai wani lokacin da duk wata al'ummar da ba ta da masu zuwa aikin ibada birnin Ƙudus za ta gamu da fushin Allah. A Zakariya Sura 14 aya 16 zuwa 17 an ce, Sa'an nan wadda ta ragu daga cikin dukkan al'umman da suka kai wa Urushalima yaƙi za ta riƙa haurawa zuwa Urushalima kowace shekara domin yi wa Ubangiji Maɗaukakin Sarki sujada a lokacin kiyaye idin bukoki. Idan kuwa wata al'umma a duniya ba ta haura zuwa Urushalima domin ta yi Ubangiji Maɗaukakin Sarki sujada ba, ba za a yi mata ruwan sama ba, to, ka ji tsananin abin Malam Yahaya. Haka zalika, a Shu'aibu ko Ishaya Sura sittin aya goma zuwa sha biyu an ce, Ubangiji ya ce wa Urushalima, baƙi ne za su sake gina garukanki, sarakuna kuma za su bauta miki wato hidimar addini. ƙofofinki za su kasance a buɗe dare da rana domin sarakunan al'ummai su kawo miki dukiyarsu, amma al'umman da ba su bauta miki ba, wato hidimar ibada, za a hallakar da su. To, ka ji Malam ya haya. Wata kuma tambayar da watakila za ka so a baka amsar ta ita ce, sau nawa za a je ziyarar ibada a birnin Ƙudus? A tsohon alkawari, Allah ya umarci hudawa su je ziyarar ibada a birnin Ƙudus sau uku a shekara. a lokacin irin ƙetarewa wato pass over da turanci da irin shabot da kuma irin bukkoki dubu kubawar shari'a ko ko maimaitawar shari'a sura 16 aya 16 to amma malamai sun lura cewa a lokacin masu ibada ba su da nisa daga birnin Kudus sannan kuma ba a ida kammala sauran haikaloli ba don haka ana iya cewa ga waɗanda suke iyawa daga sau ɗaya zuwa sau uku a shekara yayi kamar yadda za a gani a gaba. amma fa kar wata ƙasa ko al'umma ta rasa mai zuwa aikin ibada a birnin Kudus. ya zuwa birnin Kudus aikin ibada a zamanin da yake? Bari mu fara da zamanin tsohon alkawari. A Sama'ila ta ɗaya, Sura ɗaya aya uku, wato labarin Elkana, an ce, A kowace shekara, Elkana yakan haura daga garinsu zuwa Shilo, wato wata masujjada a birnin Kudus, domin ya miƙa wa Ubangiji mai runduna hadaya ya kuma yi masa sujjada. A sarakuna na ɗaya, Sura goma aya ɗaya zuwa goma, da labarbaru na biyu Sura tara aya ɗaya zuwa sha biyu. A nan, a yayin da wasu malamai ke raba ziyarar da sarauniyar Sheba wato Bilkisu ta kai birnin Kudus a zamanin Sarki Suleiman da harkar addini, wasu kuwa na ganin ziyarar ibada ce. Malam Yahaya, shi kansa Yesu ya je birnin Kudus aikin ibada tare da iyayensa. A Luka Sura biyu aya 41 zuwa 47, an ce, To iyayensa sukan je Urushalima kowace shekara lokacin idin ƙetarewa. Da ya shekara goma sha biyu sai suka tafi tare da shi bisa ga al'adarsu a lokacin idi. In ka duba za ka ga har Yesu ya yi ta bayanai a masujada a lokacin ziyarar ibadar. Sannan daga aya ta arba'in da shida an ci gaba da cewa, sai kuma a rana ta uku suka same shi a haikali zaune tsakiyar malamai. yana sauraron su yana kuma yi musu tambayoyi. Duk waɗanda suka ji shi kuwa suka yi ta al'ajabin irin fahimtarsa da kuma amsoshinsa. Malam Yahaya ga kuma labarin zuwan Yesu birnin Kudus aikin ibada shi kaɗai lokacin da ya balaga. Wato, banda zuwa birnin Kudus aikin ibada da iyayensa da Yesu ya yi, lokacin da ya girma ya jajje idodin nan uku shi kaɗai. Na ɗaya zuwan Yesu birnin Kudus idin Hanuka har ya ta wa'azi dubai haya Sura goma aya 22 zuwa 24. Na biyu zuwan Yesu birnin Kudus idin bukkoki har ta wa'azi dubai haya Sura bakwai aya goma sha hudu. Na uku zuwan Yesu birnin Kudus idin ƙetarewa har ta wa'azi dubu Markus Sura goma sha biyu aya arba'in da ɗaya da Luka Sura ashirin da ɗaya aya ɗaya da Yahaya Sura takwas aya biyu. Ga kuma labarin zuwan almajiran Yesu birnin Kudus aikin ibada. Hakika almajiran Yesu sun jajje birnin Kudus aƙalla sau ɗaya a shekara don ayyukan ibada da kuma baye-baye na neman lada. Bitrus da Haya sun je birnin Kudus aikin ibada a lokacin Idi. Dubi ayyukan manzanni, Sura uku aya ɗaya. Bulus ko Shawulu ya je birnin Kudus don addu'a ko sujada a lokacin Idi. Dubi ayyukan manzanni Sura 21 aya shida. Zuwa birnin Kudus daga wasu ƙasashe. A ayyukan manzanni Sura 8 aya 27 zuwa 28. An ce, Ga wani mutumin Habasha, wani baba, mai babban matsayi a mulkin Kandakatu, sarauniyar Habasha, shi ne ko ajinta ya zo Urushalima yin sujjada. Yana komawa gida a zaune cikin keken dokinsa. yana karatun littafin annabi Ishaya ko Shu'aibu. Sai kuma amsar tambayar Malam Yahaya kan irin ibadojin da akan yi. Saɓanin zamanin gabanin Yesu, mabiya Yesu ba sa hadaya kai tsaye, sai dai ziyarar wurare masu tsarki suna sujada da addu'o'i, saboda zubar da jinin da Yesu ya yi, ya kasance hadaya da kuma kafara ta dindindin bisa ga aƙida. To, idan babu halin zuwa birnin Kudus fa? To bisa ga aƙida jikinka ma haikalin Allah ne, don haka idan ba ka da sukunin zuwa birnin Ƙudus, to ka mai da kanka tamkar haikalin Allah. Matta Sura 23 aya 29 da Yahaya Sura 4 aya 21 da fatan Malam Yahaya ya fahimta. Sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin amsar wata ko wasu tambayoyin. Yanzu a madadin wanda ya haɗa mana sauti Mr. Tafera Girma Tafera da injiniyanmu, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya. Madala a gaida Ibrahim Kalmasi Garba a shirin na dare. Lokacin zamanin shugaban ƙasa Buhari akwai abin da aka sa wai yaƙi da rashin ɗa'a. yau in wani abu kake nema za a ma alfarma ba wai don ka kai ka samu abun ba a'a wuri Allah ya kawo mana gwamna mai guduman dukan talauci kuma sofa ya fara dukan akan mata kasance da sashen Hausa na murya Amurka daga nan Washington domin jin waɗannan shirye-shirye. Yanzu kafin mu karkare shirin ga takaitattun labaran duniya. Shugaba Barack Obama na Amurka ya bai wa rundunar sojan Amurka umarnin cewa ta tura ƙarin sojoji 1,500 zuwa ƙasar Iraq a zaman wani bangare na aikin murkushe 'yan tawayen ƙungiyar ISIS. A can Najeriya kuma wata babbar kotun tarayya a Abuja babban birnin ƙasar ta baiwa "Spectre Janar na 'yan sandan Najeriya Suleiman Abba umarnin ya maida wa kakakin Majalisar Wakilan Najeriya Aminu Tambuwal jami'an tsaron lafiyarsa da jami'in tsaron ya janye a makon jiya. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce Amurka da Rasha sun yarda cewa za su yi musayar bayanai akan abubuwan da suke faruwa a ƙasar Ukraine. Mr. Kerry ya faɗa wa 'yan jarida a wajen taron kolin ƙungiyar APEC a Beijing ƙasar China yau Asabar cewa duk da saɓanin ra'ayin ƙasashen biyu akan waɗansu abubuwa da suke faruwa a Ukraine ɗin, ƙasashen biyu za su yi musayar bayanai akan waɗannan batutuwa. Kwamitin Sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya azawa tsohon shugaban Yamal Ali Abdullah Sale da wasu 'yan shiya shugabannin 'yan shiya guda biyu takunkumi. To madalla jima, a nan shirin namu yanzu ke karewa amma ku kamo mu a shirinmu na dare akwai shirin mu tattauna na Ibrahim ka almasi garba. Ina mika gaisuwa da fatan alheri zuwa ga Malam Haruna Haruna, bakanakin babura a kwanar Freedom hanyar sharaɗa a kanan daba da ke arewacin Najeriya. Yanzu a da ita Jimai Ali da ta kawo mana labaran duniya da kuma tafarra girma tafarra dan matan Habasha wanda ya haɗa mana sauti ya ba da umarni sai injiniyan mazubara Zubairu Tayyib. Ni Bello Habib Galadanci daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington ke cewa Allah ya ba mu kwanciyar hankali da wadatar zuci. Assalamu alaikum, sai an jima. This program has come to you from the Voice of America, Washington.